lakan da sada manya ti kama sada mammara faga na lalhar da duka sai bi muntaba wasalla bi kairin lakalki fil mala'irira shabi ulwara kabalan du'a'i ilal kara wa mun nike zuhun ba adan ta'arruri lil batashi bi in qadhihi yanju min al walki man bada min hulil amsari wa tahalil hijra walayl dalal حالات لجهالة قد سجا شاء على الأرض بقاب شدجا وقيس تلام الناس بيع وزد الشي منير الهدى ذاك الفؤاد منيب بعيد المدى للقياس قريب عزيم الندى رهب الفناء حسيب شبيه ولي لله وهو حبيب فلا ناره تعب ولا نوره wala gausu ya kafi ina awai ta minatawa wala bai si yarfi amma waƙi hiddawa kuwa ɗibbu ya shafi in shakau ta minal jawa shama ina homo zakana hukumun bilawa wa ba hun bilawa min wani dakon bila ko fushi ala bihira in burhatan wata abada wala wa ya lakin nuru kalbin Ba karin bihi in zai sha. bahalan wa iz da shabibatu lam tudwa illa ala alhuda fama zannahu halqu bi jarhin wala hadashi manaqibu mahsusin bihim zin wa ismatin yazazihu anta qadis an kulli wasmatin bi nafsiya minhu lin shirahin wa rahmatin shagabu hawa galaban hawa kulli himatin huwa allahu ma'anan wal aqaibu kan naqashi layin na'ura al'ana malizin matin wa abu aduhun an na kulle mazammatin ida ya tuhu kada na'urar kulle zulmatin shari'a tuhu kada basarar kulle ummatin ba a salama ma bayanar a arebe wani habashi ba gamwakin na jawo min sharake rada ba zarar wani yamma da an kanar bil'ida wa wa'iduhuri من الصدى شواهده جمع القلوب على الهدى وإبراء ما فيها من الجل والجش أتانا وحزب الكبر فوق تلاهه فشتت منه الشمل بعد استماله فكل به قد بان وجه انتبائه شكايا الورى مكشوفة باتباع ولا أثر باقي للرجم ولا نحشي ورانا من أنشاء shakawa salla alal muna la ana ila taqawa nahana ani ورأنا من الشكوى سلنا على المنى دعانا إلى التقوى نهانا عن الأنا برئنا من الشكوى سلنا على المنى دعانا إلى التقوى نهانا عن الهنا فلا هيف من بلوى ولا خوف من ضنا شفا أمره سال الديانات ودنا فسر آمنا بين الراجم والرقش يمن رسول هس بالفرد kamarar lefe la azal. Ba ya na wa a tunan. ma a fala walillahi ma fa al. Shafa'i da lalle shirki laula hulam ta zuhura bila karin jiro bila arshi. Amin na bihi min kulle basin wani kimatin. na bihi man kane dalibi kidmatin. Har na bihi man kane ya ba'a bi kudmatin. Sharaf na bihi na Ala ko leɗɗum ma cin kwallo. A a a a jabun falon. Wani biyu a ke birashi. Uwalfajar ruwa ya hafa alaikatarahuhu. Uwalfajaru lelmar ilimata ya yi balawu. Azizu alaina na ayyuhu antizahuhu. Tani yawon elaina tsakanin Ba asama'o na suke wa alisunan tubushi. Mada ifura matuwa su fagellar cikadar yi. ma lakar me. ذاك من شارع أشره ومما شجاني عند تجديل ذكره شجاني قولي دون زوال قبري وكم قائد يدنو إليه ولم يمشي ولله ما أشكوه من لوءة الجوال لقد أنا الجسم لقد هدت القوى فقلت وصدري ريكم بالذي هوى شكوت النوى ولا حول حول على النوى وهل المقصود sosal janahaini min ushi fa ya la muhibbin yastadi wa shujunahu wa ya nari min hasata an tahunahu li bu'udi habibin rafa allahu dinahu shadantu ala qalbi yad sabra dunahu ba aqalaka harru taharruki wan nashi ayatu nufusil hubbi fil bu'di mawtaha wa dalkul munadu dal ahibbati fawtaha A wa hali filha wa kada jalauta shani itwa ya ti dulan wa shakauta wa rahatu makrubin sarirati an yufshi dari kubi dunya la fasihu majalwa wa la musid dole la bode kada halwa wa laysa bi ghairi al qurbi an umu balwa shibahu zakami zawratil law analwa wa inni la arjuha wa law kuntu fi